Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. ma'aikata kusan talatin aka sallama daga kafa mai zaman kanta ta kanal a ranar jiya a cikin labarun namu za ku je ra'ayoyin bangarorin biyu gaban karancin wasu cimaka a cikin kasuwannin birnin yamai al'umma na aza'ar tambaya za ku je mataimakin shugaban kungiyar masu saida ya hatsi da karin haske domin kawo amsa kan matsalar tsaro a Nijar da Mali kungiyar Mercy Corps na bunƙasa wani tsarin shari'a da kwanciyar hankali a ƙasashen biyu na yankin Sahel shine rahoton rahotonmu na musamman. To madalla ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya su kusan ma'aikata talatin ne na gidan rediyo da talabijin mai zaman kansa na canal Tura aka sallama daga aiki. shugabannin kafar sun bayyana dalili na rashin da'a shamsiyatu kimba wakilar ma'aikatan ta ba da karin haske a cikin rahoton hassan nuru abdurrahman Mun ba da ofishin darakta wasiƙar ta yajin aiki na kwana uku, wanda ofishin ya gani ya kuma sa hannu. Yanzu mun zauna muka tattauna tare da ofishin, inda suka ce sati mai zuwa za su ba mu albashinmu na wata biyu, cikin nahiye da shekara guda da rabi. kamar yadda muka bukata sai dai suka bamu na wata guda maimakon na wata biyu mun ɗauki albashinmu na wata guda sannan muka ta yajin aiki a lokacin ne ofishin darakta ya kira ɗaya daga cikinmu da zimmar kashedi na mu koma mu kama aiki ganin yajin aikinmu yana bisa ka'ida ba mu koma ba litinin da muka zo muka isko wasikar neman bayani abinda muka aikata mun ba da bayani shine suka kori to a wajen bangaren hukumar kafara mai zaman kanta ta kanal turwa matsalar rashin kuɗi da kafofi masu zaman kansu suke ke fuskanta a wannan ƙasa tamu shine dalilin da ya sa shugabannin wannan kafa suka salamu wasu ma'aikata. sai ne amadu daraktan gidan talabijin ya yi karin haske a cikin rahoton hassan nuru abdurrahman Idan aka ɗauki mafi galibin kafafen yada labarai masu zaman kansu suna cikin matsin tattalin arziki. Idan aka tuna da lokacin bullar cutar corona da yawan abokanin hulɗa da suke zuba kuɗi a kafafen yada labarai sun dakatar. Ganin wannan hali za mu biya su bashin albashi na watanni biyu. Duka ɓangarorin biyu mun samu matsaya a kai domin kiyaye kai ga tafiya yaji aiki wanda ya sanya ofishin darakta ah. ranar alhamis mun biya ma'aikatan albashin wata daya sai suka shiga yajin aiki kai tsaye ofishin darakta ya yi la'akari da boran ma'aikatan sai ya rubuta musu wasiƙar kashedi domin su dawo gaban su saboda abin da suke kira yajin aiki kawai barin aiki ne. Kwamitin zartarwa na kungiyar 'yan makaranta ta ƙasa USAN e ya fitar da wata sanarwa a yau da safe a birnin Yamai kan halin karatu a cikin ƙasa da kuma yin Allah wadda da matsalolin da suke fuskanta musamman ma a game da tsadar rayuwa. Ifred Mulud Alhassan, Sakatare Janar na USAN e a cikin rahoton Ali Munkaila Usaini. Kwamitin zartarwa na USN yana goyon bayan yunkurin da gwamnati yake yi wajen ganin bayan dukkanin azuzuwan zana a kaf faɗin ƙasar Nijar da kuma baiwa jami'o'in gwamnati motocin zirga-zirga kamin komawa karatu ta baɗi. Sannan kwamitin zartarwar yana farin ciki da sake maido tsarin gine-ginen azuzuwa da wajajen kwanan ɗalibai da ɗakunan gwaje-gwaje wanda shugaba Abdurrahman Tani ya sa aka sake. Sannan kwamitin ya yi Allah waddai da sanyar da ake yi wajen biyan ɗalibai hakkin ɗaukar nauyi wato kuɗin da ake tallafa ma ɗalibai a ma'aikatar anab kuma sun buƙaci a yi gaggawan baiwa ɗalibai hakkinsu waɗanda ke nan cikin ƙasa da waɗanda ke ƙasashen waje sannan sun buƙaci a sake farfaɗo da makarantu kamar emig escom ltdk ta maraɗi lpk ta nyamai da dukkanin cibiyoyin koyon aikin hannu na gwamnati Mutsa kan karatu inda karatun shekarar bana na shekara ta 2023-2024 na kan mala a Nijar. Makarantu da dama ne na gwamnati da masu zaman kansu suka kusan kare jadawalinsu a cewar shugabannin makarantun koleji da lise na birnin Yamai musaurari Isa Abdullahi mai kula da makarantar CSZAM da kuma Mamudu Bubakar Dillo shugaban CSP Flo German a cikin rahoton Zainabu Abdu. a bangaren makarantarmu wannan shekara a jadawalin karatunmu dai mun kai samun kashi 99 akan 100 tunda mushanni duka sun ida program kinsu a bangaren aji kuma masu zuwa jarabawa wannan shekara a shirye suke waga shekara dai ba mu samu wata matsala ba a fannin tsarin karatu game da abin da ya shafi adadin jadawalin karatu wannan adadi ga dukkan abubuwan da ake koyarwa a ajin turazim an gudanar da shi 100 bisa 100 game da azuzuwa ajin terminal ana a wannan bangare abin da ya rage shine sbt na ajin terminal d da ba a kare ba muna bukatar 'yan sa'o'i domin a kare shi To a Arlita shugabannin makarantun sakandare sun bullo da darussan ƙarin ilimi domin ƙarfafa ɗalibai 'yan takarar BPC da baccalaureate wannan kuma domin gyara ƙarancin ilimi da aka gano a lokacin jarabawar share fage kamar da zakuci a cikin wannan rahoto namu Basiru Iliya daraktan makarantar sakandare a cikin rahoton Gungu Muhammad Dantani. mun shirya examen bulan bpc da ba da sakamako ya hutu bi gamshe mu ba buskan haka ne shugaban gunduma ya kira mu muka zauna muka tantance ya ce menene zami wanda zai fidda yaran mu kumya shine tira talata muka yi planning muka yi talata laraba alhamis juma sabdu da lendi da kenzar taranta a dizitar muke ba yara hur na musamman inda ba su gane ba ake exercise bisa kan shi na renforcement wanga fas guda ce aka yi yanzu kuma gobe mun sai majalisar da za mu composition premier juin za mu kare mun kare hallo za mu dawo dizin fas bacin kurkin sahi shak sauralo za mu yi kamar su hallo muna a gidan na rafar sama inda mu gani akwai eh, mishkila Malam Barau Iliya kenan daraktan wata makaranta Arlit. Tun yau da ɗan lokaci al'ummar Yame na nuna damuwa da ƙarancin cimaka kan kasuwanni a cewar ƙungiyar masu sai da hatsi akwai hatsin amma jinkiri ne na motocin da ke kawo su daga ƙetare. manomi turmi mataimakin shugaban ƙungiyar masu sai da hatsi a cikin rahoton muntare Muhammadu. fannin masara abuja da birkina na da bamu ita amma matsala kowa abin da ya sani ta kwamba ta aka yiwa kwamban nan kuma da aka yiwa tana ɗauka wata biyu kenan kan da kwamban nan ta zo duk abin da a cikin kasuwa nan an sai da shi kaga matsalar mu kenan da haci da masara sun fara hitowa daga nigeria suna taho muna sannu sannu cikin kasar ga kenan ka gani ko mu sai mu ce ta wani fanni kan lalle abinci mun fara samu shi duk kudin mu niger yau a ce fannin abinci sai mun tai kasashen waje makwabta suna koran mu da kudin ba bashi na muka sauwa ba ya kamata mu matasa da hukumomin mu a tsaya a nazari a gani menene ne ga matsala Manoman yankin Difa na shirye-shiryen daminar shekarar bana shekara ta 2024 ta wani bangare kuma masanan noma na ta ba da shawari da wadda kai kan amfani da takin zamani da kuma takin gargajiya. Kadai Ari shugaban ma'aikatar bunƙasa noma yankin Difa a cikin rahoton Mani Musa. Duba ga canjin yanayi, damana ta iya gajarta kuma ta iya tsawo. Abin da ya kamata a yi shine a yi amfani da ƙananan iri a na kwarai. Kuma ya kamata a kula da irin ta hanyar fesa mishi maganin kashe ƙwari don gujewa cututtuka da ke iya ɓata aikin noma. ana amfani da takin zamani muna shawartar mutane da su yi amfani da waɗanda aka auna don kar a yi ɓanna mutane na iya tuntubar ƙwararrun yankin su don samun ƙarin bayani wannan na sa takaice amfani da shi takin zamanin bayan haka kuma akwai taki wanda aka ruba da ke irin aikin da wannan takin zamanin ke yi kenan muna kira ga manoma da su yi amfani da wannan irin takin da ake samu a cikin ƙauyuka amma ya kamata takin ya zamanto ya guba don gujewa gara da sauransu. Da yake ziyarar aiki a yankin Zandar a makon da ya wuce, ministan sufuri manjo kanal Salifu Muhammad Salifu ya je tanuta a yankin hanyar koridor Trans-Saharan RN Ons a arewa maso gabashin Zandar a Gadas mai tsawon kilomita 116. Wannan hanya za ta taimakawa mazauna a cewar ministan a cikin rahoton Aliketa. Proje ne da Bankin Duniya yake tallafawa da aka shimfiɗa tsawon shekaru takwas. Abu na musamman ga wannan projen shine sabon salo ne na kula da gini hanya da aka girka da ake kira kasuwar hanyar tilas kawo sakamako. A karo na farko ne da aka kawo mana wannan tsari a nan. Yana tilasta ɗan kwangilar ya shimfiɗa hanyar kilomita 24 a cikin kowane watanni shida, wanda kuma waɗannan kilomita da 24 hanya ce da ake shimfiɗawa sai an yi waɗansu 'yan gyare-gyare kuma kilomita 92 da suka rage da za su biyo baya ya kamata matafiya su rinka bin hanya akwai kuma waɗansu ayyuka na daban na tabbatar da jin daɗin mazauna wajen mun buƙaci a samu sassauci Nijar da Mali na fama da matsalar tsaro daban-daban domin fuskantar wannan matsala kungiyar corps na tallafawa mutane masu rauni tare da kafa wani tsari da ake kira shari'a da kwanciyar hankali a yankin Sahel cikin waɗannan ƙasashe biyu ta da taimakon gwamnatin Birtaniya domin kyautata tsaro da kwanciyar hankali kamar da za ku je a cikin wannan rahoto na musamman. Rashin tsaro a ƙasar Mali da Niger na da matukar tasiri ga rayuwar mutane da al'ummomi. A cewar Paterni Eme, daraktan tsarin kotu da zaman lafiya a yankin Sahel, abubuwa da dama na rashin zaman lafiya na da nasaba ne da rashin samun filaye. Hakan na ƙarfafa wannan rashin tsaron. Waɗannan tashe-tashen hankula waɗansu lokata suna da nasaba da kai ga ƙasa da waɗansu albarkatun ƙasa. Ana ganin ana gogawar hubbasa waɗannan albarkatu, kuma hakan yana da tasiri da canjin yanayi. Ƙasa tana zaizayewa, ana matse filayen kiyo da kuma ƙarancin albarkatun ruwa. Duka waɗannan fannoni da na zana suna iya taimakawa wajen samun rarrabuwar kawunan al'umma. Ƙasar Birtaniya na ba da gudunmawa wajen rigakafi ga magance tashe-tashen hankula a yankin Sahel. Marcosi Menotti, wanda ke sa ido ga tashe-tashen hankula a yankin Sahel wa Birtaniya, ya bayyana hanyar bi. Da farko dai shine kusanci Matsalar shine idan tashe-tashen hankula ya zama musgunawa. Abin da muke yi shine kai ga ɗauki kafin abin ya zama musgunawa. An san idan ba a kai ga albarkatu wajen rarraba tsakanin mata da matasa da ƙanana ana samun tasiri bisa canjin yanayi. A cewar Siyaka Milogo, daraktan kungiya mai zaman kanta Mexico ta niger da ta Burkina Faso, tasirin ayyukan inganta tsaro da zaman lafiya a yankin Sahel ya riga ya bayyana musamman a kwarin tarka a Nijar da a Segu, Kulikoro da Sikaso a ƙasar Mali. Ɗaya daga cikin tasiri bisa albarkatu na bai ɗaya shine duka masu ruwa da tsaki suke ƙoƙari wani tasirin kuma shine samun doka da gwamnati ta ɗora a wannan al'amari da kuma tasirin kula da dabarun noma akwai manoman da suka karɓe filaye suna aiki a kan eh ɗaya daga cikin mafi kyakkyawan zaɓi na yaki da tashe-tashen hankula a sahel shine rigakafi a cewar masu ruwa da tsaki To duka duka da haka ne mun ka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. wace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.